Kalangu, studio Kalangu. Fondation Hirondelle ke kira sashen Hausa studio Kalangu ke magana masu sauraro ga kanun labarun marace yau 20 ga watan Fabrairu 2019. Batun adalci wajen al'umma muhimmin gimshiki ne na kyautata zaman tare kuma mai fifita maza a cikin rayuwar ƙasa a cewar Metr Lawali jami'in shari'a maraɗi ya yi furuci ne albarkacin ranar ƙasa da ƙasa bisa ga adalci wajen al'umma da aka sallace a yau. Wani tsarin sake mayar da jiminu cikin gandun dajin gada beji na bisa turbar aikatuwa bayan na raƙuman daji takwas da aka yi cikin watan Nuwamba 2018 a cewar jagoran gandun dajin an ɗau matakan da suka dace domin karɓar wa'annan dabbobi. Halin kamuwa da cutar daji biyar aka gani ta nono biyu ga ma'aifa aka kididige cikin wata guda a cibiyar sos cancer ta nan yame shugabar cibiyar ta sa ƙararrawar kira a shafin rahoton musamman na wanga shiri za ku ji ƙarin bayani. Mahabuta studio kalangu barkamu da haka yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla mutum uku namiji ɗaya da mace biyu aka yi awon gaba da su a jiya da dare a garin ngangam da ke kilomita 45 gabashin birnin difa wasu mutane da ke ɗauke da makamai da ake tsamanin 'yan boko haram ne da suka shigo da dama suka kaiwa garin hari wato yawan wajen karfe dai goma sha ɗaya da rabi na dare a bayanin da wakilinmu ya mana zuwa yanzu dai ba wanda ya yi ikirarin aikata hakan ba kuma wata bukata da aka gabatar game da wannan aika-aikar haka majiyar guda ta shaida muna shigar maraicen nan dai wakilinmu ya bayyana mana cewar an sallamo wato wa'anda aka yi awon gaban da su kuma aka yi garkuwa da su bayan an biya kuɗin fansa da ba a san kono ne ba mutanen a yanzu haka dai suna cikin garin gangan a cewar majiyar. A yau ɗin nan ƙasar Nijar na sallace ranar ƙasa da ƙasa bisa batun adalci wajen al'umma. a bayanin da majalisar wato ɗinkin duniya ta yi ba za a samu zaman lafiya ba ko ni ci gaba idan babu adalci wajen al'umma maitar muhammad lawali jami'in shari'a a maraɗi ya firanta da wakilin mu muhammad maman akan batun inda ya ce inci cikin jagoranci na mutane babu mutum in ba ya ci yana ƙushi. in ba da lahiya ya samu dama ya je asibiti yaron shi ya kashi la ya samu horo ya samu ilimi ya sha ruwa tsarkaki kuma har ya samu walwala tsarin majalisar ɗinkin duniya tun kasahinta yanzu an kai shekara goma sha bakwai kullum tana sa Niger sahu na baya cikin ƙasashe na duniya wajen ƙasa ɗari da hamsin kenan wannan talauci shine yasa jagorancin mu ya shiga cikin hali mai wuya kenan haga ba ta wa a yi jagoranci mai adalci in a hanyoyin kawa arzikin ƙasa ba a bi su ba kaga babu adalci wa in wa talaka bai mu shi adalci ba tunda talaka ke zabe Mai gwagwarmayan nan wato ɗan asalin ƙasar Benin da aka haifa ƙasar Faransa Kemi Seba jagoran kungiya mai zaman kanta ONG Urgence Panafricanist ya zo ƙasar Niger bisa maganar zaburar da jama'a don yin kokowa ga watsi da kuɗin sefa a dalilin hakan ranar Asabar mai zowa an tanada muhawar tattaunawa bisa ma'udin yankar hukuncin al'umma bisa batun France Afrique a cewar Kemi Seba ga fasar bayanin da yawa Rukayatu Abdurrahman. Ainihi na ɗan ƙasar Benin haifafen Faransa bai hana min na yaƙi abin da nake gani ba daidai ba da Faransa take yi. A'a yaƙi da mulkin Turawa ko a ina ba wani laifi ba ne. An samu mutane kamar Cesar ɗan Faransa ne, Markemi ba Amurke ne. Ina ganin gwagwarmaya ta bai ɗaya ita ce mutumin da ya kawo gudunmawarsa. Abin da muka saka a gaba shine mu maida himma. Ci gaban da aka samu a baya jama'a ba so fahimci gwagwarmaya gwagwarmayar ba a yau a faɗin duniya kowa ya fahimci wannan gwagwarmaya al'ummar niger abin da nake so a gare su su tahi tsaye tsayin daka su ce ba su yarda da mulkin turawa ba muna son niger ƙasar da take da amfanin karfe iranium ta amfana da shi fiye da faransa a gaida mutari muhammadu da fassara batutuwan da suka yi fifito a shekara ta 2018 dalilin wani waiwayen baya kenan da bankin duniya ta yi inda kuma ta wallafa shi bisa yanar gizo ranar 21 ga watan Disamba 2018 wannan waiwayan bayan ya kafu ne bisa gimshikai guda 14 masu dumawa kan tsananin talauci cikin duniya magana tamowar yara da kuma gushin mutane bisa dalilai daban-daban rahoton alasan kuzi muhammadu ya fayyace mana al'amarin asumana shi na mi rahoton ya kumsa. Rahoton ya bayyana cewa adadin mutane masu rayuwa cikin matsanancin talauci ya karu a yankin Afirka na kudu da Sahara daga mutane miliyon 278 a shekarar 1990 adadin ya kai mutane miliyon 413 a shekarar 2015. Cikin kasashe 28 mafi talauci a duniya, 27 sun kasance ne a yankin Afirka na kudu da Sahara. Sannan adadin mutane masu rayuwa cikin matsanancin talauci ya haura adadin dukkan waɗancan yankuna. Matsakaicin kaso na talauci ya kai kimanin kashi 41 cikin ɗari a yankin Afirka na kudu da Sahara, yayin da yake ƙasa da kashi goma sha uku cikin ɗari a sauran sassa na duniya. Rahoton dubu biyu da sha takwas kan talauci da kuma ci gaba ya nuna cewa wannan hali ya danganta da kaso na bunƙasa mafi karanci, raunin hukumomi da kuma rashin iya amfani da ci gaban da aka samu wajen rage talauci. Adadin mutanen da suka yi tashi sanadiyar matsaloli da tashe-tashen hankula ya kai wani matsayin da ba a taɓa gani ba. Kimanin mutane miliyan arba'in suka bar yankunansu zuwa wasu yankuna a cikin ƙasashensu yayin da sama da miliyan 25 suka sami mafaka a kasashen ƙetare. A gaida Asmana Shina, a yanzu haka muna aiki bisa ga itacen daji na ƙasar Nijar kuma mun samu sarrafa abinci kimanin kala hamsin da muka fitar daga wa'annan itacen. Haka dai Aisa Umara Elize ta kamfanin Sahara Sahel Fund take da ke zamani a birnin Zandar ta yi mana kuma ta nuna cewar wato kayan baza koli ne suka zo su kawo a wannan tsari na salon sahel niger aji na shekara 2019 a nan yame ga bayanin da ta mana mun kawo garin hanza kuskus na hanza addu'a magariya na itace wanda suke na origin niger kuma ya kuke sarrafa su kaman an ɗauki hanza ita hanza mun sarrafa ta mun yi garin ta mun yi kuskus ɗinta mun yi biskuit ɗinta gato duka ita kuma addu'a mun yi manta mun yi madara addu'a ko za ki bayyana mu yaya kuke yin shi kuma wani lokaci yake ɗauka kamun ku sarrafa shi wajen yin shi ɗayan hanzan ne ake dafawa a hidda musu ɗacin su sannan sai a zo a yi garin su garin an yi shi leda biyu ne guda garin hanza ne guda kuma garin kuka da garin magarya aka gama shi garin hanzan shi ake riga takwasa ruwa sai a zuba ciki a yi ta motsa shi sai ya yi minti goma sha biyar sai a sabki sai a zuba garin kuka da garin magarya ciki a motsa in aka motsa shi ya game duka sai a sabke in mutum na so yana iya ƙara sukari in kuma yana so yana iya sa har da madara ana iya shan shakanin ma ba sukari ba madara duka kowa na iya amfani da shi kuma abin babu ma tsada sannan ga vitamin da yawa gare shi a gaida mata da fasara da kuma irin wato kokarin da suke yi bayan rakuman daji da aka kai shimfiɗar gandun dajin gada beji wanga karan kuma ana shirya wani tsarin kai jiminu a cikin balbalin guda a cewar kanal mamman sanusi dan fatima jagoran kula da gandun dajin an girka dukkan matakan da suka dace domin karbar wa'annan dabbobi ga fasar bayan da yawa wakilinmu adamu umaru a farla translocation bayan canzawa raƙuman daji gurin zama muna da wani shiri na musamman shine kawo irin jimina saboda jimina sun taɓa kasancewa a cikin wannan gandun daji na gadabeji an saka kayan aiki a kyalle arewacin gunduma gure an kawo duka kayan aikin da na'urori na gwajin kwayar halitta nan ba da daɗewa ba kwan jimina idan ya ƙyanƙyashe za a saka su a cikin dajin beji kuma muna da wurin wurin da muka keɓe kawai ƙara haɓaka shi za a yi za mu kula da su na wani ɗan lokaci kafin mu sike su a cikin dajin bayan wannan akwai shugaban proje niger fona corridor da ya gudanar da rangadi a dubai bisa batun wani nau'in iri na barewa wannan nau'in iri na barewa yana daga cikin manufar keɓe wannan gandun daji bari mu tattaka yankin adar Arnan gundumar kwanni cikin yankin tawa na cikin shirye-shiryen dibar shekara ko kuma in ce arwa tun satin da ya shuɗe shagulgulan da a kansu ake bayyana makomar da ƙasa za ta fuskanta bisa kowane babi ibrahim daga walle sarkin arna bayan an kammala al'adar ya bayyana muna abin da ƙasa ta faɗa sai ya ce an ce a yi sadaka sa uku akwai hitina daga wajen tera taunu zandar kowa da kowa sadaka ya kamata a yi saboda akwai hitintinu akwai na barayu akwai na hitinar siyasa duk mai gida an ce ya yi sadaka waina ɗa talatin ya yi sadaka wake a dawa a bada sadaka tukunya tuwo a dawa a bada sadaka a yanka bunsuru ja a sasharta naman a bada sadaka Allah ya kare mu da bala'o'in gada a cikin ƙasashen. Magabata an ce sa nan uku a yanka guda tera guda zandar guda agadas. Akwai ruwa za a haƙi na mamaki. Akwai cancan yau amma sadaka ka kura wannan cancan yau da iskan nan. Mai magudanar ruwa ya adana kaya ne akwai ruwa baki waɗanda za su tahowa ba a san da su ba. Samun takardun bariki ga 'yan asalin ƙasar Mali da ke zamna a ƙasar Nijar ba su da wata matsala a kai, haka dai magabatan harabar jakadancin ƙasar Mali a Yame suka bayyana, sai dai kuma suna kukan wato ganin halin ko in kula da wasu 'yan kasar malin ke yi na karɓar takardun sai an samu wato wata cikakkar buƙatar gaugawa ne suke zuwa neman su sai ku gajibo ya naɗa mana rahoto a kai ga fasarar Duk ɗan ƙasar Mali da ya mallaki katin kwansila yana iya gudanar da harkokinsa ko ina a cikin Nijar ba tare da wata matsala ba. Wannan katin ana samun ta cikin sauƙi a ofishin jakadancin Mali da ke Nijar a cewar Dr. Dado Sidibe, shugabar sashen da ke kula da samar da katin kwansila. Sai kana da tsohon katin ko takardar haihuwa ko katin nina. Katin kwansil ana biya amma katin nina ba a biya. Katin kwansil yana tashi jika hudu da arba'in. Akwai tambur na ɗari, jika da wani tambur na dala arba'in. 500 da ake biya su ne ke tashi jika 440. Sai dai shugabannin ofishin jakadancin sun bayyana rashin jin daɗin su na ganin wasu 'yan Mali na ƙin yin takardun zaman ƙasa sai fa idan sun shiga cikin matsala. Adama Berte mashawarci ne a ofishin jakadanci na Mali a Yamai. Su sai in suna son yin balaguro ne suke zawa a nan ofishin jakadanci su yi wani kati. A yayin balaguro idan suka ba da kati sai a tarar da katin ya ƙara aiki shekaru goma ko shekaru goma sha biyar. Babbar kungiyar 'yan Mali mazauna Nijar ta sanda wannan hali. Sadu Alkalifa Maiga ya bayyana cewa sau da dama ana gudanar da ayyukan waye kai a cikin kungiyar domin bayyana muhimmancin takardun hukuma. Mun wayar da kawuna 'yan Mali da suke nan su je su yi takardun hukuma saboda idan sun ci karo da wata matsala jakada ko wakili ba iya shiga ciki. Akwai katin nina da ba a karba ba tun shekara dubi da goma har zuwa yau. 'Yan kasar Mali da dama da ke yamai sun yaba da kokarin hukumomin Mali a Yamai din, amma duk da haka suna fatan a rage farashin yin katin kwansila. Sai ku gaji ko mu na Studio 80 da ke Bamako shi ya naɗa wannan rahoto bisa ga ziyarar da aiki da ya kawo mana kan babin hulɗa tsakanin Fondation Irondel. Yanzu kuma sai rahoton na musamman inda za mu magana bisa kan cutar kansa ko kuma cutar daji da aka fuskanta aka gani aka ƙididdige a SOS Cancer. Maryama Jallo ta firanta da Dr. Dile Isimuha. Adama Dawaki ta fasarta mu saurara. A wata ɗaya cibiyar ƙungiyar SOS Cancer ta yamai ta bincike lafiyar kimanin mata saba'in. Dr. Dile Isumuha, ƙwararren likita a fannin cutar daji wato kansar, kana shugabar cibiyar ta bayyana cewa mata bakwai aka tantance cewa sun kamu da cutar daji ta nono da ta ma'aifa. Wannan adadin yana ɗaukar hankali in shi ta. Wannan cibiyar tana ba da daman horar da jami'an likitoci da ingozo mai wannan aiki ne na sa kai. Don haka muke kama musu wannan horon don su samu ƙwarewa sosai. Ana ana buƙatar mutane da suka ƙware don a tabbatar da wannan aiki zai shafi mutane musamman ma mata. Matasa nawa ke gare ku yanzu haka a wannan cibiyar? Muna da matasa mata hudu amma a ƙarshen watan Maris za mu samu horarwa na makarantun aikin likita. Mun ɗauki dukkan makarantu na ƙasar Nijar inda ake horar da dukkan jami'an likitoci domin a kowane lungu na ƙasar Nijar. Ana iya sanin inda aka kwana a game da wannan aiki naku? A cikin wata ɗaya da soma gudanar da aikinmu mun yi goji kashi saba'in bisa ɗari. Mun samu mace biyar masu ciwon kansa na nono da mace uku masu ciwon kansa na ma'aifa da kusan mace ashirin da ke ɗauke da alamun cutar. Za mu bi sau da ƙafa don mi masu magani domin kiyaye masu wannan ciwon. Wannan adadi yana ɗaukar hankali? Adadi ne mai ban tsoro amma kun mun kasance wani bangare na jan hankali mutane da yawa ne za su zo amma biyar cikin wata guda abu ne mai ban tsoro wannan cibiya a yamai take kuna jin matan da ke cikin sauran yankunan kasa za su amfana da ita cikin mace biyar masu ciwon kansa biyu na maradi ne guda tattoro ne kun ga cibiyar ta kasa ce duka muna da wasu da suka zo daga difa da zandar ana taimaka musu a shekara ta 2017 Karshen Ƙarshen labarun kenan mu huta lafiya sai ku tarbi Habibu Garba a cikin labaru da harshen zabarmanci.